Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan ku da wannan daren. wanda ya daidai da karfe uku da rabi na marece agogon gundumar Colombia. A wannan rana ta Alhamis goma sha ɗaya ga watan Maris shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikinmu. A cikin shirin za ku ji ko menene makasudin ziyarar sarakuna masu daraja ta ɗaya a Najeriya zuwa Majalisar Dokokin Ƙasa? Haka idan muka leka a jamhuriyar Nijar kuwa za ku ji cewar matasan ƙasar za su shiga cikin sahun masu cin gajiyar aikin gwamnati. Kamar kowace ranar Alhamis kuwa muna tafe da rahoto na musamman daga jihohin Arewa ta tsakiya. Daga bisani sai mu kawo muku labaran wasanni a takaice. Amma dukka mu mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni. su wasu kungiyoyi masu alaƙa da isis da ke jamhuriyar demokradiyyar congo da mozambique sun zama na baya-bayan nan a jerin waɗanda amurka ta saka sunayensu cikin rukunin kungiyoyin 'yan ta'adda na ƙasashen waje yayin da ake samun abin da ƙwararru ke kira karuwar tashe-tashen hankula masu nasaba da tsauran ra'ayi jami'an yaƙi da ta'addanci na gwamnatin amurka sun ce suna yin duk abin da suke iyawa don daƙile wannan mummunar barazana wadda kai tsaye ke shafar tsaron lafiya kwanciyar hankali da kuma yanayin tsaron ƙasashen da ke muhimmiyar ƙawance da amurka wannan makon ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ayyana wasu kungiyoyi biyu a afirka wato da reshen kungiyar isis a congo da kuma reshen kungiyar da ke mozambique a matsayin kungiyoyin ta'addanci sun shiga sahun kungiyoyin da suka hada da alka'ida da hamas da kuma hezbollah shekara guda bayan da hukumar lafiya ta duniya who ta ayyana covid-19 a matsayin annoba wani bincike ya gano cewa wani nau'i na cutar da aka fara ganowa a burtaniya ya mafi duk sauran nau'ukan cutar hadari binciken wanda aka wallafa sakamakonsa a mujallar kiwon lafiya ta ingila mai suna british medical journal na cewa mutanen da suka kamu da nau'in b.1.1.7 na cutar sun fi waɗanda suka kamu da sauran nau'ukan cutar sauran mutuwa da kashi 30 cikin 100 zuwa kashi 100 cikin kuma jimlar kiyasin hakan kashi 64 cikin 100 ne an gano nau'i na 2.1.1.7 a kasashe sama da 100 tun bayan da aka fara gano shi a watan satumban bara a kudu masu gabashin burtaniya wasu binciken da suka gabata ma su nuna cewa wannan nau'in ya mafi kuna asali saurin yaɗo. kama wasu 'yan gudun hijirar rohingya 220 da aka yi a birnin jammu na arewacin indiya gami da wata sanarwar 'yan sanda cewa za a mayar da su Myanmar ya kawo fargaba tsakanin al'ummar musulmi na Rohingya waɗanda suka guje ma tashin hankali mai cike da kashe-kashe a Myanmar ɗin suka fake a Indiyar. 'Yan sanda sun gaya ma 'yan gudun hijirar na Rohingya da suke zaune a lungunan bayan garin Jammu cewa za a sake kamo saurin 'yan Rohingya ɗin don mayar da su. 'yan gudun hijirar sun yi kira ga gwamnatin india da kar ta mayar da su myanmar inda a cewar rayuwarsu za ta kasance cikin matukar hadari an kama mijina ko da yake yana da katin shaidar zama ɗan gudun hijira 'yan sanda sun ce da shi da sauran 'yan gudun hijirar rohingya za a mayar da su myanmar babu wani dan rohingya da ke son komawa myanmar a halin yanzu har yanzu myanmar na da haɗari gare mu a cewar minara begun wata 'yar rohingya da ke zaune a kiryani na birnin jammu jiya laraba majalisar dokokin amurka ta amince da kudurin dokar samar da tallafin corona na dala tiriliyan 1.9 wanda wani muhimmin fanni ne na manufofin shugaba joe biden wanda ya kai tsakiyar kwanaki 100 a gadon mulki. yau alhamis aka da cewa biden zai gabatar da muhimmin jawabinsa na farko a matsayinsa na shugaban kasa inda zai yi amfani da wannan jawabin wajen taɓo batun wannan kuɗin tallafin da kuma tasirin da zai yi kan iyalan amurkawa sannan zai taɓo batun mutuwar mutane sama da 529 sanadiyar cutar corona daga cikin mutane miliyan 29 da suka kamu da cutar a amurka kudirin ya samu amincewa ne a majalisun dattawa da wakilai masu rinjayen 'yan democrat ba tare da goyon bayan 'yan republican ba kasar japan ta yi hidimar zagayowar ranar da aka samu mummunar girgizar kasa da kuma ambaliyar tsunami karo na goma da suka shafe ɗimbin ƙauyuka da garuruwa wanda hakan ya kuma janyo ɗaya daga cikin haɗuran nukiliya mafi muni a duniya firaminista yoshihide suga da babban sarki norihito sun jagoranci masu hidimar makoki wajen yin tsid a birnin tokyo a yau dandan alhamis a daidai lokacin da girgizar kasa mai karfin tara a ma'auni ta haddasa ambaliyar ruwan tsanami wadda ta malalo da matukar barna a arewa maso gabashin japan kafin daga bisani kuma ta farma tashar nukiliya da ke fukushima igiyar ruwan ambaliyar ta lalata na'urar lantarkin da ke samar da wuta matashiyar da kuma na'urar sanyaya ta wanda ya kai ga tambudin manyan tukwanen iza makaman nukiliya guda uku wanda hakan kuma ya janyo sacewar dimbin turiri mai guba cikin iska wanda hakan ya tilasta gaggauta kwasar dubun dubatan mazauna wurin da kewaye mutane sama da dubu goma sha takwas ne dai suka mutu a wannan hadarin a ƙarshe majalisar dokokin china ta amince da wasu sauye-sauye a tsarin gudanar da zaɓe a yankin hong kong wanda hakan ya bai wa gwamnatin china ƙarin iko kan majalisar wannan yanki matakin da masu suka suka ce zai daɗa gurgunta fafutukar yaɗa manufofin dimokuraɗiyya a yankin majalisar al'ummar ƙasa kamar yadda ake kiranta yau alhamis ta amince da sauye-sauye da ƙuri'u biyar babu hamayya inda mutum guda ne kawai ya ƙaurace sauye-sauyen sun hada da faɗaɗa hukumar zaben hong kong wadda ita ke naɗa mai jagorantar yankin da kuma mambobin majalisar dokoki masu yawan 1,200 zuwa 1,500 tare kuma da bayar da ƙarin iko ga mambobin hukumar zaben da ke birnin beijing na ƙasar china wannan matakin ya kuma ƙara yawan kujeru a majalisar daga 70 zuwa 90 ya kuma soke damar da ɗimbin wasu ƙananan 'yan majalisa na matakin gunduma ke da ita ta kaɗa ƙuri'a. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bayan labaran duniya yanzu kuma bar mu shiga taskar rahotanni. Sarakunan gargajiya a Najeriya sun mika kokensu ga kwamitin majalisar dattawa da zai yi zama don yin kwaskwarima da garan bawul ga kundin tsarin mulkin kasar a ƙarƙashin shugabancin mataimakin shugaban majalisar dattawa ovi omo agege inda suka nemi a mai musu da ikon da kundin tsarin mulkin ya basu ko yaya kwamitin ya kalli wannan bukatar ta sarakuna wakilin muryar amurka madina dauda ta yi ko muna da ƙarin bayani a wannan rahoton nata. Shugaban majalisar sarakuna na jihar Neja kuma Etu Nupe Alhaji Yahaya Abubakar ne ya gabatar da bukatun sarakunan inda suka nemi a mayar masu da ikon da kundin tsarin mulkin kasa ya basu wanda aka yi watsi da shi ta hanyar dokokin sake fasalin kananan hukumomi a 1967 da 1976. A nan Etu Nupe Alhaji Yahaya Abubakar ne ya yi karin haske. mu na yayin kasa kuma yadda muka san al'adunmu na gargajiya muna da matukar niyyar shi za mu taimaka gwargwadon irin hali in samu irin legal uh, backing na constitution aka samu cikin constitution aka tabbatar cewa lalle muna nan kuma muna da matsayin da mai magana domin ko komai wani abu za su rayu kuma za ji kuma muna da irin al'adun da muka gada daga yayin mu na jiya daya cikin 'ya'yan kwamitin da ke shirin yi wa kundin tsarin mulkin kasa garan bawul kuma tsohon gwamnan jihar nasarawa tanko almakura ya bayyana muhimmancin irin rawar da sarakuna suka rinka takawa wajen haɗin kan ƙasa wanda yake cewa ba. Mu yi la'akari da cewa sarakunan gargajiya suna kokortawa matuka wurin taimakon kwantar da tarzoma da rikice-rikice a kasashen su baki ɗaya saboda haka muna ganin taimako da su na ra'ayi da za su kawo wurin gyaran fuska na kundin tsarin mulki zai taimaka wurin samun wannan tsarin kundin mulki wanda zai gamshi kowa da kowa kuma a samu tafi da al'amuran kasar nan ba tare da wani tangarda ba. Shi ma sanata mai wakiltar Taraba ta tsakiya Yusuf Abubakar Yusuf ya tsokaci cewa lallai majalisa za ta duba yanayin yanayi da ƙasa ke ciki na ƙalubalen tsaro saboda haka za a iya mayarwa sarakuna da ikonsu. su ne suke rike da tradition na kowane masarautansu kuma kowa san yi sarauta Kano na da tarihi duk gidan sarauta na da tarihi mm. ni a gani na ya kamata a ba su abin da za su yi kamar yadda suke da har ma a kara musu kamar yanzu amma shugaban rundunar adalci abdulkarim Ɗayyabu yana ganin wasu sarakuna suna yin abubuwa da ba su dace ba da tasirin sarakuna da malaman addini da attajiran ƙasa in suka da suka rike kasar su a kowane isa ya ce sai da yake so zai ko ma wani irin mulki ya zo da shi ko fir'auna ne ko kenan ne to aka zo aka waye gari da irin wannan kowa izo shi ma so yake a san masa so yake a yi da shi duk wata kasanta duk wata barna duk wani illa ba ruwansa a yi a san masa to shi sa muka waye gari abubuwa suka zama irin cakuɗa da suka kasance. dokar bai ɗaya ta janar ironsi a shekara 1966 da kuma ta janar gawan na 1967 da ta janar obasanjo na 1976 na kwaskwarimar ƙananan hukumomi bi da bi su ne suka kwace wa sarakuna ikonsu tare da mika ikon wa ƙananan hukumomi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Idan muka laƙa jamhuriyar Nijar kuwa, za a je yunkurin majalisar dokokin kasar na ganin an cimma matsaya a kan shekarun barin aikin gwamnati, inda wasu ke ganin cewar bukatar ta zo a daidai. Haruna Mamman Bako na ɗauke da ƙarin bayani. tana gab da kammala zamanta na ƙarshe na shekaru biyar ne majalisar dokoki ta ƙasa ta jamhuriyar niger ta sake duba dokar nan mai ingiza ritayar ma'aikatan gwamnati da a can farko ta tsaida a shekaru 65 amma shugaban ƙasar ta jamhuriyar niger alhaji isu muhammadu ya mayar wa majalisar dokokin ƙasar domin a cewarsa kai ritaya har shekaru 65 zai hana matasa damar samun shiga aiki da gaugawa yaya ƙungiyoyin kwada da gonar jamhuriyar Nijar din suka ji da wannan zancen ita ce tambayar da na yi wa Habibu Muni magatakarda na kungiyar malaman makarantar boko ta Sinan da ke karkashin kungiyar kwadago ta CDTN. Mun sai mu ce tunda abu ne tambaya ce muka yi mu muka tambaya muka ce dole ya kamata a yi shi eh, sai mu ce alhamdulillah bukata ta biya eh, ma ta biya kuɗin sabon don kenan ba abin mamaki ne ba akwai matsala wadda a yi wadda ga zuwa tun karo mu eh, aka ce shekaran na 60 za a tare tare waɗanda ga zuwa ta cikin shekarun ga za a kai inda kak za su yin su ba za su samu tasu abin kuɗin ritaya ba kenan kuma gwamnati ya diba da ya yi cinka sun kai shi asambule kuma asambule ta yi butan shi ta yi adaptan shi sai mu ce ko alhamdulillah kenan su san nan eh, kamar abu ne tun da yanzu ga wanga lokaci da muke ana gani kamar su san kan ba mu tiya tsufa wanga lokaci da muke san kan ba wani abu ne ba kuma aka diba cikin yan uwan mu yan kwantaragi yau in an ce ba a gudda shi ba yanzu akwai waɗanda daga nan ma wurin nan sun cika shekara 60 ko an ba su matrikil da lokacin ga yanzu da muka magana zuwa yanzu su san san kan gal an ka dauka kenan ana iya samun su samu shekara tan goma sha biyar ko da ƙari aiki sun kai samu kenan pension amma da yawa waɗanda akwai inda an da su a san tankin nan ko an ba su matrikil ba su samu su yi shekara tan sittin da biyar don kenan ba su samu su shekara goma sha biyar na aiki ko su samu pension sai dai su su yi kwantara kenan yanzu ƙari dan kuɗin kwantara ɗaya za a ba su. haka shi ma abdulrahman na ƙungiyar kwadago ta sai an ce na cewa wannan tsarin na tafiya da ta shekaru sittin iyaye daidai. bisa ga yadda majalisar dokoki ta tsaida ni sai in ce gaskiya na yi na'am da wannan saboda yau in aka ce ma'aikaci sai ya kai sittin da biyar na farko dai abin da za a tunani da shi galibin mutane yanzu generation ta yanzu ba irin ta data ba ga yanzu mafi yawan wanda zai kai sittin da biyar ya kai inda bai iya aiki yadda ta kamata sannan abu na biyu kuma abun da za a aiki da shi nan nijar ya ka ɗauki matasa he da kashi hamsin duka matasa na suna nan zube waɗanda suna jira aiki me ya zama to babu wurin da za a sa su kenan aka ce akai abun sittin da biyar su waɗanda za a sa su latti sannan kuma dan ko aka ba kama an shiga hakkinsu. Matasan da shugaban kasar ya tsamo a cikin wannan maganar sun ce hakan ya yi kyawo domin zai sawar na gaba su saki aiki cikin lokaci domin su ma a dama da su tun lokacin jiran samun aiki bai tsananta gare su ba. Sunana Abdullahi Ibrahim kasancewar yanzu akwai matasa jibge ga sanar da diplom babu aikin suna nan aru aru gaskiya musamman wanda suka riga suka kammala ma suna nan jibge kuma an waiwa irin jami'a suna can jibge kaga wannan idai da gwamnati ta hidda shekara 60 gaskiya haka ne bremen ya yi a tsaira shi shekara 60 din saboda a waiwayo 'yan baya allah subhanahu wataala sa samu dace gaskiya matasa ba su samun shiga kuma koda sun samu shiga an aka ce zai kai 65 akwai retar kenan retar na eh, sankan ba karamin retar ba ne ba na sankan ba ko na sankin muwa ne akwai retar ko ba gaskiya ba kenan wannan ya kamata a tsa a duba a da shi shekara 60 din nan dan a waiwaye 'yan baya mamman sani dangance da wannan tsari na retret da gwamnati ta hiddo cewa shekara 60 su kuma mai yawan mutane suna ganin 65 efi sabilillahi in aka duba duba da yanayin da ake cike na matasa suna zaune mutum ya yi ya samu diplom yana zamani gaskiya mahi yawa wannan wanda gwamnati ta yi ya yi zama mahi ala saboda matasa su ne kashin baya in ya kasance matasa na zaune ka gani ai akwai matsala shi ke kawo wasu matsaloli wanda yanzu muka waye gari cikin su haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar yanzu kuma sai rahoton mu na musamman daga jihohin arewa ta tsakiya wanda zainab babaji ta haɗa muna Wata babbar kotu a nan jihar Plateau ta ba da belin dukkan mutanen da ake tuhuma da zargin kisan tsohon daraktan gudanarwa a shalkwatar rundunar sojin Najeriya, Janar Idris Alkali. A ranar uku ga watan Satumban shekara ta 2018 ne, sojin Najeriya ta bayyana bacewar Janar Idris Alkali a yankin Duradu da ke karamar hukumar Jassa Kudu a nan jihar Plateau. Bayan binciken da jami'an sojin suka gudanar, sun ce sun gano gawarsa a wata rijiya a ƙauyen Gushwet da ke karamar hukumar Jos ta Kudu a nan jihar Plateau. Tun wancan lokaci ne aka kama wasu mutane da dama aka gudanar da bincike daga bisani aka tura keyar mutane 27 zuwa kotu aka kuma kulle su. Alkalin babban kotun na jihar Plateau Arum Ashom ya ba da belin mutanen ne bayan ya samu takarda daga lauyan waɗanda suka shigar da ƙara Joe Kyari Gadzama cewa ba zai sami kasancewa a kotu ba. Ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare waɗanda ake tuhuma barista nan Lekoma mark ya shaida mun cewa sauran lauyoyin da ke kare mutanen sun nuna rashin jin daɗin su kan yadda ake kai komo daga ɓangaren waɗanda suka shigar da ƙara. An turo wasiƙa da cewa a daga musu yana so ya tattauna da sabon chief of army staff saboda haka kotu ta ɗaga shari'a zuwa wani rana daban. Bayan haka duka lauyoyi kashi uku da ke kare mutanen da ake kuma su a wannan shari'a duka sun yi jayayya da wannan wasiƙa saboda dalilin da aka bayar ba dalili ne da doka ta yarda a cikin dalilolin da zai iya sa a daga shari'a ba kuma mun kara nuna wa kotun yadda su masu kawo karan su ne suna tattalin ne shari'a nan tun da aka fara a shekara ta dubu biyu da Wato ana ta gyare-gyare. Ana ta gyare-gyare. Barista Nalle ya ce bayan da alkalin da ya fara shari'ar ya yi ritaya, dole aka sake fara shari'ar daga farko, lamarin da ya sake zamowa cikas a shari'ar. Waɗannan gyare-gyaren da ana ta yi don duk ranar da an zo an gyara za a koma a fara daga farko. In an zo an sake yin wani gyara za a koma fara da farko. An koma waɗanda an sa su a cikin kurkuku ana rike da su kafin har lokacin da za a gama shari'a wani hali ake ciki yanzu eh a wannan ranar muka ce a kore karan ko kuma shari'a mai salame su su je gida gaba daya without condition ko kuma ya ba su su beli dukkan dalilin da yana sana ta daga shari'a yana zuwa daga wurin gefen hmm. kuma ga akwai mutane a tare eh, waɗanda ba su a tare ma wahala ne masu su ta zuwa hmm. to a ranar mun tace a kan a kore karan amma alkalin shi a sa ya ce a sai ba ma waɗannan beli ya sake daga ma masu kawo kara a hmm. gan ko za su zo su yi wani abu amma alkali ya yin da abun yana da tunsi da da zai kori ne hmm. amma ko shi canza saboda miko na ke to amma yanzu idan na fahimce ka wato duka mutanen nan ba wanda yake tsare a cikin kurkuku kenan bisa ga da na kotu ya kamata kowa na gida. Na tuntuɓi lauyan rundunar soji da suka shigar da ƙara Joe Kyari Gadzama wanda na aika masa da saƙon karta kwana ya bani amsar cewa lokacin yana Legas ne. Na nemi magana da shi ta wayar tarho amma bai sake waiwaya ta ba. Kotu ta ɗage ƙarar zuwa ranar goma sha hudu ga watan Afrilun dubu biyu da ishirin da ɗaya. A bangare guda kuwa ƙungiyar Fulani mabiya addinin Krista ta gudanar da taronta na shekara-shekara a nan Jos. Makasudin taron shine su karfafa junansu don kasancewa da tsoron Allah. Rabaran Abdullahi Ali ya kuma yi amfani da wannan kafa wajen fargar da masu ruwa da tsaki ba da fifiko wa ilimin makiyaya. To dalilin wannan taron shine mu nuna bishara ta gaskiya wato tsoron Allah Fulani su zama da tsoron Allah. Fulani su san waye ubangiji su kuma ji tsoron ubangiji su san cewa za su bar duniyan nan su san cewa shanu da komai da suke da shi zai kare kuma duniya za ta shuɗe kamar yadda aya ta faɗa a cikin littafin filibiya sura uku aya sha biyar a koya masa ilimi idan mutum ya yi ilimi in allah da zai zama da gyaruwa zai zama da rabe. ta yaya a ce gwamnati din ko kuma wanda ke da wani ruwa da tsaki zai taimaka musu wajen basu wannan ilimi inda suke fulani din a tabbatar suna tare da iyalansu a wannan guri mai unguwa da sauransu su san da zamansu da sarakuna na fulani shanayensu in za su tafi neman abinci ya yi su je kudu su dawo su kiyaye wanda duk yi banna ya biya a mashi tara kamar yadda muka samu iyayen muna yi da den na zu da suke a gida a ilmantar da su don an yi haka yaran nan da za su dago in Allah yadda su sai kaga rayuwarsu ya zama da sauki kuma su raba shanayensu wanda yake da ɗari biyu ya sai da kusan rabi ya sai ƙasa fulani ba fulatani yana da kuɗi to bai kamata ba a ce suna wannan yawo. Dr. Umaru Kiru Kalgo ma'aikaci a jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto ya ce suna gudanar da addu'o'i kan matsalolin tsaro a Najeriya wanda ya shafi 'yan uwansu. To wannan kungiya ta Fulani ta daɗe ba yau aka kafa ta ba ta fi shekara arba'in. Dalilin kafa ko wannan kungiya domin a faɗa ma duniya ba Najeriya kaɗai ba a faɗa ma duniya cewa akwai fa Krista fulani makasudi na biyu shine fulanin da suka ga cewa suna bin almasihu wasu suna jin tsoro to su san cewa ba su kadai ba ne muna nan da yawa akwai abubuwa da yawa da suka sa yaran mu fulani suka shiga cikin banditry amma mu begenmu yanzu shine ubangi muna addu'a ubangiji Allah ya taba zukatansu domin abin da suke yi su kansu ba su daudari ba a ciki addu'a mu na biyu shine waɗannan da suke hayar su ubangiji ya rusa wannan syndicate domin duniya ta samu zaman lafiya tun da kayi bayanin cewa akwai waɗanda ake hayar su suna aikata waɗannan barna akwai matakin da kuka ɗauka ne na ganin cewa wato kun wayar musu da kai su kauce ma shiga irin waɗannan ta'addanci? Na ɗaya wannan taro da muke yi mataki na ɗaya kenan domin mu iya kama waɗanda ke kusa gare mu kada su tafi. Waɗanda suka tafi muna ƙoƙari ta wurin addu'a domin waɗannan da suka tafi suna da wuya ka je wurinsu su kansu suna jin wuya su zo a cikin al'umma addu'a kadai muke domin su yadda ubangiji zai jawo hankalin su su gane abin da suke yi ba alheri bane ba gare su ga kuma al'umma. Shi ma rabaran Idris Shu'aibu daga jihar Kano ya ce kungiyar Fulkan tana kokarin samar da zaman lafiya ne. Fulbe Christian Association in Nigeria kungiya ce wanda tana kokari domin haɗa kan Fulani domin su zamanto masu zaman lafiya da juna. musamman a lokacin da muke yanzu nan muna so mu ga cewa zaman lafiya ya samu a cikin fulani matsalolin da ake samu a game da je sunan fulani muna so wannan sunan a wanke shi ya zama da, da, da kyau kamar yadda yake a da domin mun sani cewa wannan abubuwan da suna faruwa ba hali ne na fulani batun da farko amma akwai waɗansu gurɓatattu wanda sun zo sun gurɓata rayuwar fulani da sunan fulani zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma ga shirin mu na gaba wasanni a takaice Assalamu alaikum da fatan mai saurari yana cikin koshin lafiya. Takaitattun labarin wasannin na yau za mu fara ne da gida Najeriya kamun mu leƙa zuwa wasu sassan duniya domin kawo muku abubuwan da ke faruwa. A birnin Fatakwal, ministan matasa da wasanni Mustason da Dare ya buɗe wata makekiyar cibiyar inganta hazaƙa da kuma ilimin matasa a fannin karatu da kuma wasanni mai suna Real Madrid Football Academy. cibiyar wace gwamnan jihar rivers nelson wike ya kirkira a shekara ta 2019 an kulla alaka ta taimakekeniya da shahararriyar kungiyar kwallon kafa ta kasar spain wato real madrid da za ta taimaka a fannin fasaha cibiyar kashi saba'in na matasan da za su ci moriyar shirin yan jihar rivers din ne sauran kashi talatin za a raba su a sauran jihohin kasar sannan shekarun matasan da za su samu shiga cibiyar ya fara ne daga shekara bakwai zuwa goma sha bakwai idan muka koma kasar brazil kuwa za ku ji akwai wani ciji da kasar brazil din ke yi na ganin ta sauya sunan shahararren filin wasan nan mai suna mara kana zuwa sunan fitaccen dan wasan kwallon kafa na duniya dan kasar brazil da ake kira edson arentos do nascimento wanda ake kira pele a takaice rahotanni daga kasar brazil na bayanin cewa a ranar laraba ne 'yan majalisar rio de janeiro suka kada kuri'a domin sauya sunan filin wasan na maracana ƙudurin neman sake sunan zai je gaban shugaban kasar brazil claudio castro domin amincewa ko kuma kin amincewa nan da kwanaki goma sha biyar sai dai zuwa wannan lokaci babu wani bayani daga gefen sarkin kwallon kafa na duniya king pele a kan batun sannan za ku ji cewa a karan farko a cikin shekaru goma sha shida gwanayen buga kwallon kafa na duniya wato messi da kuma ronaldo ba za su buga wasan kwata final ba na gasar champion league na kasashen turai duk an yi wajen da su kungiyar kwallon kafa ta porto ita ce ta samu nasara akan ta juventus a yayin da kungiyar psg ta yi nasara akan barcelona yawan maki biyar da biyu a ƙarshen wasan da aka buga a birnin paris a ranar laraba to a yayin da aka yi wa Giroud da manyan timatiman nan guda biyu wato Juventus da kuma Barcelona su kuma shahararrun 'yan wasan kungiyar kwallon kafa na Liverpool Mo Salah da kuma Sadio Mane sun kai club din ne zuwa quarter final a gasar champion League din da kwallaye biyu da nema a ragar RB Leipzig a ranar laraba a filin wasa na Puskas a kasar Jamus sai kuma siyasar neman wakilci a kujerar hukumar kwallon duniya wato fifa shiyar afirka tsakanin shugaban hukumar kwallon najeriya a phoenix da kuma a nomo daga kasar cote d'ivoire akwai yiwuwar fadar gwamnatin tarayya ta shigo ciki domin mara baya wa a phoenix na ganin cewa an zaɓe shi a zaɓen da za a gudanar a gobe don allah ya kamu wanda zai gudana a rabat da kasar morocco phoenix dai yana neman ya kasance shine dan najeriya na uku da zai samu wannan matsayi bayan magabatansa da suka hada da sa oyo orok oyo da kuma amos adamu to da wannan ne kuma na karkare shirin takaitattun labarin wasanni na wannan mako abdulwahab muhammadu na amurka daga bauchi a najeriya masu sauraro da haka muka kawo ga shirin mu na karshe labaran duniya a takaice. wasu kungiyoyi masu alaka da isis da ke jamhuriyar demokaradiyyar congo da mozambique sun zama na baya-bayan nan a jerin waɗanda amurka ta saka sunayensu cikin rukunin kungiyoyin 'yan ta'adda na ƙasashen waje yayin da ake samun abin da ƙwararru ke kira karuwar tashe-tashen hankula masu nasaba da tsauran ra'ayi jami'an yaƙi da ta'addanci na gwamnatin amurka sun ce suna yin duk abin da suke iyawa don daƙile wannan mummunar barazana wadda kai tsaye ke shafar tsaron lafiya kwanciyar hankali da kuma yanayin tsaron kasashen da ke muhimmiyar kawance da amurka shekara guda bayan da hukumar lafiya ta duniya who ta ayyana covid-19 a matsayin annoba wani bincike ya gano cewa wani nau'i na cutar da aka fara ganowa a burtaniya ya mafi duk sauran nau'ukan cutar hadari binciken wanda aka wallafa sakamakonsa a mujallar kiwon lafiya ta ingila mai suna british medical journal masu sauraro baki daya iyakacin shirye-shiryen namu kenan a wannan ranar sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa gobe za ku ji sauran abokan aikinmu dauke da wasu rahoton nan yanzu a madadin abokin aikin nawa ibrahim ka'almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin sai wadda ta daidaita mana sautin shirin. Julie Lazarus Gratian, Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Da muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace salam.